ɗan siyasa kebi wanda duk ya san na je na nemi mukami don Allah ya tona na asiri dut ban cire hula ba to kan mi aiki ne na jima ina nema shekaru da shekaru har yanzu ban samu ba ah, a jrga a tambaya albashi na naira dubu ashirin da takwas assistin da nake samu local government din shanga saboda zuwa na makaranta ya fi albashi da yawa dakta ne ne digirori waɗanda kudin nake yawo da su guda biyar game da phd da masters da wasu courses amma har yanzu ba an san naira dubu talatin ta sai dai assistin assistin ɗin ma da an ka fara shi ma in ka ji sai abin ya baka mamaki haka kai shi kuma ban taba samun scholarship ba har yaure da Allah ya yi kuma duk gwamnatocin da an kai bayan na siyasa babu gwamnatin da ban cika fayil na je don nema a taimaka min ba da scholarship ban taba samu ba sai lokacin ɗakin gari kawai aka je aka ba mu dala ɗari wani lokaci sannan an sake koma an ba mu dala ɗari shi ma lokacin ɗakin gari in ba shi ba babu kuma wanda duk ya ce ya yi to ya zo a shanga shehu na tsohi ya taɓa bani naira dubu ɗari tun dubu ɗari biyu na kuɗi da bayan ga allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddarci wambai alhaji umar technical ya bani dala dubu su ne amma ina da kima ga idanun 'yan siyasa da jama'a mu da muke tare amma ka ce wai malam zamina ka ya matsa na matsa mu me na cikin al'amari don haka a je a hankali kuma wallahi kwace ma ya yi ƙoƙari gaba da wannan matsayi shi ya sa an ka bani shi ƙarya yake ssg ya bani bani alhaji yakubu bala ta fi da yayana ne saboda babana da baban classmate ne allah ya ɗaukaka babansu a kan ‘yan ajinsu kuma duk ya rika su tun ina yaro ɗan ƙarami na sani duk shekara sai baba bala ta fi da ya yi ɗanki mai kyau riga wanda ake ce mai riga ya aika ta gidanmu wajen mahaifi kuma shi ssg bai san ni ba sai da baya kuma lokacin da nake neman assistant na zuwa sudan lokacin yana sakatare na sobeb bai sani ba na yi zuwa na yi zuwa don in samu lokacin abin albashi na ba samu ba a lokacin kuma cikin gwamnati ina da komai haka allah ya tsara ina da yellow speaker yayana ne ina da bauchi sannan ga babana first permanent member cikin wurin amma duk Allah bai nahini samu ba wanda ya taimaka daga baya bayan na dawo hanna ya aure ina buge-bugen ya za a yin koma dattijon ga tsohon ciyaman ɗin wuri alhaji musa bature wallahi shi yasa an ka gyara nan albashin an ka ce to yanzu an ba mai irinka za a kai ma iyali na a naira dubu shidda lokacin sannan har bisa ga yau da ake magana ga ni yar jihe ba taɓa bani dubu talatin ba dubu ashirin da bakwai ne gyare-gyaren da an kai dakta ne ne na sayan wada ya kai mai suka ba geshe mutumin ya wuri geshe ba ka taimaka wa mutum sai saran kafashi ba a yan hakan ba geshe ya kai mutumin ya wuri ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarci lokacin da na fara kuma Allah ya taimakan da ɗalibai ne har gobe yana gode ma Allah sannan ina gode ma ɗaliban wai ka sanya wuri da abubuwa daga nan wasu sun ka tashi wasu sun ka je sun ka ce ai malam sami naka ai pdp ya yi kazama wai ni wai ɗan pdp ne kazama pdp ni ina siyasa amma ban taɓa yin kazama ba wallahi ban taɓa yin kazama ba don ko da ni fara na san ciwon kai <laughs> na san wadda nake wai mutum ya tashi mutum daga yabu ya je ya ce wai eh to kuma ai shi sami naka kwanaki ya je umra to me yake ne na je umra wasu fake zuwa da wani gama gangara kuma Allah ya taimaka sun ka soke ni kusa kusa ga wani kwakwaran ɗalibi na ya ce malar sami naka malar sami naka wa haba jama'a haba ba ya wuni hadda ni sai an kai ni kuma ni ba mataimakin gwamna ba ni ba ssg ba ni ba dan majalisa ba ni ba minista ba <laughs> me za ka yi gasu aka iya sare ni wallahi ba ka iya sare ssg ya bani kuma wallahi ban roƙe shi ba wallahi ban roƙe shi ba ka tambaye shi na me? ko umrar da aka ce in je ka tambayi wanda suka ce cewa ni ban zuwa an ka ce sai na je ka tambaya yau an kasa bani kujera in ce ban hawa kujera hajji da na fara zuwa yusuf suru da ibrahim ba yawa su amma in je sun zo garin ga saboda in ba su nace ban so ban zuwa sun kai sun kai nace ban zuwa ban ba su sun ka dawo sun ka ce mu je nace to ban zuwa sun ka ce wallahi za su je gida na su dauko ta tunda abokanai na ne ka san ba kuwa na iya zuwa ni ce to na ji zan kawo muku amma da shadaɗi sai kun tabbatar da kujera shugaba umar ka tambaye shi shi ma sun ka ce a kawo nashi shi ma an ka kawo yana matan wajen abin nan bahasin shi project ɗin shi da yake yi lafiya abin nan ba lafiya ba wannan eh akwai gari bayan lafiya gashi nan kusan abuja tafi na ce ya zo mu je mun ka wuce mun ka ce da shi kuma Allah ya taimaka ya je Inda aikin hajji ne wallahi su kuma ka tambaye su roƙonsu ne bandin kujera hajji ko mutum ya ce na hana a bashi kujera hajji ƙarya kake yi minni ni sai dai ka hana a bana cikin gidan kuma ni ba ni hana a baka abu ba ban taba ba kuma ba a mitin ɗin kujera haji da ni a majalisar izala ta yawuri ba a taba ba ban zuwa don ba shi ne gabana ba amma mai saran kawata ka yi haƙuri ban so in kama sunanka gaskiya ka je a hankali ni ban tsine in ma kana son wannan sn da an ka bani allah ya sa an shi a baka sai ni amma an shi a baka to mi zan yi bai dame ni ba ban nema ba idan ina da bukata allah ya hore min ɗalibai ni ina sa ɗalibai na ji ikaza ikaza ikaza ikaza ikaza amma ka tambayi masu kuɗin ya wuri kaf wanda zan tashi in je gida na yi tsaye ina dubara baka isa ba wallahi baka isa ba ban zuwa sai in ɗalibin karatu yake cikin ɗalibai na to wannan ina mu'amala da kai ta ɗalibta yanzu kamar irin malam ɗan almajiri ɗalibi na ne ya ƙaunace ne ya ƙaunace ne ya ƙaunace ne ya ƙaunace ne ya so mu yi gida wuri guda ko yanzu ƙatoton fegin da an gare ni kyauta ya ɗauka ya bani kyauta amma in je wai saboda wai kana wai wane wai mu zo ko kuma yan siyasa sun ta haishi gowa gari wai sai a kikkiri malamai mu taya mu je sai a bamu dubu ɗari hudu mu yi ta buge buge kayi kaɗan a bamu dubu ɗari hudu mu yi faɗa su ɗauki miliyan ɗari hudu su je suna ɗaya malama ba su da kirki kas ba a wannan ne ba a wannan bari in gaya kuma ya kai ba ya wure bageshe mai tsara in ma kana iyawa ashirin da bakwai ɗin da nake samu ma ka je ka sare su ka gani kai ka san dubu saba'in dubu ɗari ba su nika gidana kuma da gani na ka san ban da yunwa kuma ka san ni baki da ka bace ina fata ya kamata mutane su don haka ssg alhaji yakubu bala ta fida ya wuri Allah ya gafarta ma babban tafida da kuma Allah ya saka ma da alkhairi shi ya kira da kwanaki ina Kano ya ce malam malam ne ce. eh malam sami aka ce. tun da muka haɗu birnin Kebbi so in bashi nan ba ma ban ba da nan ba ya sake matsawa mun je a gaishe shi ƙungiya sun ce matahi wanda Alhaji je ya jagorance mu mun ka je yana gani na ce malam batun nan ba ni ce to ina ji ina hitowa zan gudu alhaji jela ya ce malam mutum nan ba maka ba su ka hito ni ce eh wallahi ban da bukata dole sai na shiga cikin mutane ina tare da su tsakani da Allah mutane na ne duka ina son kowa ni har gaba gabana ba wai mutum guda ba ya ce tuwa isa ya ka'ida ya ba shi namba na ce kat ta shi kenan ba komai Allah ya sauƙaƙa ina kano sai gashi ya kira ne ya ce malam sami naka ne na ce malam abubakar sami naka ya wuce ni ce malam abubakar agwaru ni ce ni ne kai ne ni ce ni ne mana yayana ni ne ya ce to makarantar mu ta kobas ina sauraron karatunka irin yadda kake tattaunawa game da abin da ya shafi ci gaban yawuri sai na ga ya dace in ba baka chairman na board karkashin jagorancin mai girma Dr. Nasiru Kauran Gwani ka zama chairman na board din nan na Kobas wannan ce ashe yace eh kai hakuri ce to yaya na kake don abin da ka yi ban yi ma musu bayan ya yi. nan kusa da gidan Dauda Gulma akwai Haruna Giwana nan shi ma yaya na ne abokin me ssg ne na kira shi na ce alhaji haruna ya ce na na ce ssg ya bani chairman na board na college of basic and advanced studies wadda yanzu aka maida ta college of basic and legal studies ni ne chairman nata board ɗinta ni ne chairman na ce kuma ka hada mai na gode amma a yi haƙuri ban dace da kujerar nan ba ban da irin kwaɗannan da kake zato banda kuma ka bari sai na yi zurhi ga wanga sn da an ka bani ka sare ka gani rama zan yi ka gani zan rame <coughs> wallahi ba abin zan yi sai abin Allah ya so ina fata muna fahimta sosai don haka hutar da kanka ba ya wuri ka sare dan majalisa ka sare chairman ka sare wanda za ka sara ni ban saruwa gare ka ina tabbata ba ni gaban da kawai da ka gani ba malamai ba ne ba bori ba na tsafi ne haka Allah yadda yana kuma yadda ashe da na zamban karɓi wannan ba ssd ya ji haushin abin yana nan yana ta shirye-shirye shekaran jiya ba sani ba sabo ga musa ustazu na balangada shaidar an ka kira ne daga cabinet office malam ne malam samina ka malam abubakar samina ka eh malam abubakar eh. agwado ya ce ni ne ya ce to daga nan cabinet office ssg ya bani umarni in hannanta ma appointment letter naka kuma ka yi kokari ka zo abin da ya sa shi kuma wannan na karba mutane da dama sun yi min fada don menene aka bani abu na ce ba su akwai abokanai akwai ɗalibai da dama akwai yan uwa ina fata ana fahimta akwai baba makako lokacin da tsaya na gaishe shi ya ce don me baka karɓa ba ai ka karɓa don tunda kana da baki na magana kuma kana iya yi na ce ba laifi a yi haƙuri na ce a yi haƙuri ana nan kuma cikin ikon Allah sai ga wannan kira ssd da ya ce ana kira ya sake bani wannan sa ɗin na mai girma gwamna dr nasiru kauran wani yanzu mutumin da ya shekaru yana ta neman appointment yana ta neman assistant na gwamnati bai samu ba mutumin da duk lokacin da ya yi kura ko lokacin da aka ba shi dama in ya zo ya wurawa ka zuwa rga e su yi ta sa rana ai malam sami ka ya jima yana zuwa sudan baka san ko da na fara zuwa sudan rike albashin an kai ba ko ba nake rangawa malam musa shi ne sai da baya malam musa ba tura yamma mai suwa na abin kuma yanzu an dawo da shi ya eh, yi ya faye ya yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai su samu iya e su rike shi shi kuma in bai lura ba sai ya shiga wai ka ji abin kunya yadda ni ba ya wure ne uban ciki na ma ba ya wure ne uban uba na ma ba ya wure ne wai ni ne wanda zai ce ma bako kai ka isa ka ce min bako ya wuri kai ka isa ai sai in gidansu mai martaba kake Allah malam amma baka isa ka ce min bako ba don da ubana aka gina kasar kuma yanzu da ni ake ginin ta umfanin da nake wa kasar ya hida ka mutum nawa sun ka gane karatu karkashi na wa'in sun kai karatu karkashi na ina naka ka ce min bako ya wuri baka cikin masu gina ne alhaji umaru tambuwal ga yanar da ran shi bai mutu ba ubanmu shi ne ya ji gida ma da bani da ya ɗauki gidan ya bani da ina da shiga wajen 'yan siyasa da yanzu na kai kaina wajen wasu na ce a gyara min gidan ban yi ba amma na tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala gambo ya ce ɓarawan tsaba ba na so ne amma na tuba ina da guda don shi ko da gudu ya ratsi jannu watakila yana daure 80 to shi ma bayan alhaji umaru tambuwal a Yahudi akwai alhaji abubakar musa ɗan malam musa ya sani wallahi ya neme alkhairi wanda sai kayi mamaki kuma shi ya neme ne ya ce a zo ya bani shinkafa kwanaki wanda ya samu ya samu wanda bai samu bai haƙuri akwai wanda zuwa gina sun ga ce an ba da shinkafa masallaci na rabi <laughs> ni ce ni ko da na dawo ma da ta iya buhu na wasan karage menene me zan yi koyon sai da na auna shinkawa ba na da wani koto mi zan koya ma shinkawa. kuma ni an ka ba a bita ka tambaya an ba kungiya ta ta na ba wasu su ban ba su ba ya zan ina iya haɗa mutane ne ban iyawa alhaji abubakar musa ɗan kaduna ya kawo sannan in na kira shi ni ce kaza an sa ne yana yi kuma wannan bai zama hujja gare ka ka zo waka ka ce gashi gashi shi min kaza ina son in yi da wajewa ne mu yi gwari gwari mu wankin ɗan kano bakin mashaya shi nike so mutane su ya kamata a lura ssg ya sa an hannanta min takarda na kira shi kira kira kira bai ɗauka ba ko tsammanin ya kai zan yi rejectin ne wallahu alamu amma shi ma in na gane bai son magana da ni sai in je mai abiti ni ba babu dole <laughs> amma dai kai ka san ya nuna min kauna fiye da kai kai da ka je ka sare kai ka san cewa yana so na kai kuma kai ka san na san kai makina ne amma ina yi ma afuwa Allah ya taro mu dumu da kai baki ɗaya Allah ya samu gani ba a murzani da ƙarhi in kan murzani cikin sauƙi na kowa saurin sauƙin murza, amma in kace da ƙarhi murza murzani ka wahala don ga yadda naka jin ƙarhi na yanzu ba ka yi ƙarhi na ba in kan murzani yunƙuro sai in tashi da kai ya kamata mu lura don Allah mu gyara sannan akwai mutane da dama wayanda wasu ha'arashi suke yi eh wasu suna kusa ga manyan mutane ministoci su ɗaya wa alheri ba su cewa a yi muna a kusa da ministoci suna nahin minista alhaji yusuf tankwaso alhaji yusuf tankwaso nuna alaƙa ta da shi ka sani alaƙa ce ta wa'azi da nake ina cewa su yi kishin ya wuri idan alhaji yusuf tanko sunu ya ce cikin taron mutane zai kira ne ya ce ai kaza kaza zai yi min kaza sai in ce ban so dan na sai yayi ne don a yaba shi sai in ce ban so kwanaki mu za a yi wa'azi aka ce ni ya kamata in faɗa mai kungiya ta turo wakilai aka ce mai har gida ne yi mai sauti ga waya nace ka taimaka kuma wallahi ya taimaka kuma yace yana so in sirranta shi ga abin da ya ba su kan ma aje ya ba su to abin da ya sami bayyana yusuf tankwasulun minista allah ya kare shi ya ba da taimako saboda ana faɗin wane ya ba da kaza wane ya ba da kaza wasu kuma so suka su ce mai mutum su ce shi minista komi bai yi ba to abin da minista ya yi na kowa cikin wanda suka ba da taimako ba wanda ya kai shi ba wanda ya kai shi ina faɗi bayyane amma wani ɗin ne ya alkawari to na faɗi rabi amma ban wannan ma da na faɗi saboda ba shi kariya ɗan siyasa ina fata ana fahimta kuma na faɗa mai kuma ya ce ga abin da kenan shi kan shi ya yi min kenan ko bai yi min ba amma shi kan shi da kake cewa ina kira ne ina an ka tambayi shi wallahi ya taɓa aiko naira dubu talatin an ka kawo nan ba raga sallale ba injiniya bayan shi akwai wasu kuɗi da sun ka taɓa shiga tsakanin ka tambayi shi ai dole malam sami naka yi girma suna tare da mai kaza kaza kaza menene menene ba irin wannan alaka wallahi sai in kira musa ustazu kai yau ban kira ka nace ka sai min kwano biyu na shinkafa ba ban kira minista haba jama'a dan karamin yaro cikin ku ya shigo ba wani abu za ka wahala in ka ce rana na zaka je a hankali minista ya kira ne ya ce malam ina son zan zo in kana da fegi a cikin yawuri zan yi ma makaranta ne, ce minista don girman allah ka yi haƙuri ka je kawa wani don girman allah in ta haɗa ku da minista na roƙi arziki wajen ka don allah ka tambayi minista an yi haka minista ministan ilimi ne yanzu akwai profesa yazidu yana na biyu ke na ƙaddamar mai da wani ishu wajen minista da shi da wani profesa na cikin jihar kebbi sannan na kaddamar mai cewa ya tabbatar da ya yi abin da ya kamata game da mai ƙasa ya wuri shi ne nake faɗa mai ya ce bayan haka malam ni ina son in gina ma makaranta ƙarƙashin ofis dina ni ce don girma allah minista a ban maganan nan ka sa wani ya sake ni ce ka sa wani ya sake na ce ka sa wani ka tambaya ka ji yan matsa ya aiko cewa malam sai fa kayi haƙuri an yi ma abin na ce to a zuwa yi malam musa na faɗa mako ba faɗa don haka yadda kake zato ba haka al'amarin yake wallahi ba kuɗi a alaƙa ta da minista amma na taɓa cin naira dubu talatin na shi wallahi kuma wanda an ka aiko ya kawo min shine injiniya wannan makwasu shi ma ka sani na tona mako yanzu inda zan faɗa ma irin bashin da ake bi na za ka yi mamaki rayan asiri ne kullum na Allah subhanahu wa ta'ala ga mutum cikin riga ka yi ta mamaki idan ina bukatar taimako na kuɗi mai yawa in ba yanzu da hannun malam Musa Yusuf Asadu suna ya nauyi ba wallahi ina tabbata ma malam Musa sai ya kawo min buhu takwas gidana Balanga da shaida ne ga sharku gabi da malam musa ustazu kaga ina ta zama na lahiya lau ina ta abin nan kai tsammani wani abu ba yan siyasa ba ba yan siyasa ke na abubuwa wannan kujera ko yan siyasa sun kai min don yaya na ssg shi ya yi min kuma ko shi na gaya ba ina fata muna fahimta eh yayana yayata ta yayana ne to shine kuma kai ka san lallai yana kaunata kuma nima ma ina kauna shi kuma ina kauna abin da yake so kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani ina fata ana fahimta don haka mu je a hankali burin mu ƙasar nan burin mu jihar kebbi burin mu ya wuri burin mu ya wurin menene za mu addinin musulunci ya ci gaba don Allah ya rufe asirin mu ci gaban ƙasar mu ya samu ɗaukaka in mun taimaki addini sai Allah ya taimake mu in mun ka taimakon addini sai mu samu matsala amma don Allah ya yi haƙuri wallahi ina jaddada muku SSG Alhaji yakubu bala tafida na yawuri wallahi shi ya yi min wannan sad shi ya yi min na kwanaki niki in ban cika zuwa ina wannan ba abokina malam ɗaya na an naɗa shi uban doma ya ba shi sarkin malaman uban doma aka ba ɗaya daga cikin malamanmu limamanmu malam umar limamin masallacin police station kwanaki aka ba shi walimi. walin obando za mu je wajen naɗin nan ko da mun ka je an taso mun ka ce to mu je mu yi godiya na ce musa ustadu ta su sharafu da zuwa su rakka ne in je in yi godiya tun da an ba abokina sarauta na tashi na je mun ga gaisa akwai abokina na wuri ya ce ranka ya ɗiga malam ya ce a malam ayi muna shirye shi ma da kasa ya ce a ka faɗa mai yanzu ya ce za a bani falaki falakin mi ubando? na ce a'a dogo ce sai na yi na ce a'a an ga maza na ce to na ji ka rubuto na ce a'a wallahi ban rubuta ba ko yau ɗin ga yi baka waya ta ka duba za ka ga wayar dogo ana nan ana jira na ko dai mallamawa ko falaki ni ba zuwa nake in ce sai ai na kai ne idon ka yare ya hasada ta ta yi ma yawa ai ka sami naka ya shigo ya wuri ba kowa ba ne kaza kaza kaza duk ya mai kowa gidanka ne je khuzu min haisu zo? la tuqallid malikan wala al-awza'i wala wala shafi'i wala khuzu min haisu zo? ku je ku riko inda suka riko na hana mami in ma na gaba kaso na jayewa zai in baka wuri kwata-kwata kuma ban sake jin takaicinka ko wani abu baka ban shawa kuma sai in baka ba dole ba ne abinda dai ban yadda runwa ta hormin ba tare da na ci riba kasuwa ko ta sisi ba halbin zuma yana da dalili ya halba ka hankule don abi ne haka sani sabulu ya ce irina kawa mutum halbin banza in na gane ta mi in kakkaɓe ta in na kakkaɓe ta ba a sha da ni ba in ka ce mu zo mu yi tahiya zan zo mu yi tahiya in ka nuna kagaji to kai ne ka nuna kagaji ni ba tsayawa zan hawa yau shi dai mawaƙin hausa sani sabula ya ce sani ina ƙaunar ɗan adam ya kuma ce sannan ina tsoron ɗan adam saboda shi ka ishe ma gida ya ce maka mi so mu je ku zo wajen tahiya da kun aza tahiya ka dan ya rika faɗi ya gaji kun wada tahiya shi wai ya suke ko sai ya zo ya ce kuma ya gaji to kai ka je uban tahiya ya gaji ya za ka yi ni na san baka bari na yi kaje <laughs> tunda in je me za ka faɗi can gaba <coughs> ko ba ka dawowa gida dan ka dawo me za ka faɗi haka ƴan adam suke subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na wa atubu assalamu alaikum Thank you.